ai dole sai ruwa da ke harawa za ta zama mai kyau ga wata ma jaka jaka da fan jaka jaka da fan rabin jaka jaka a'a don Allah ka bada jaka jaka a'a rabin jaka jaka kai ku fito ga wani ku fito barawo a kaji mai barawo ba barawo ba ne ba kuke yi wanda wanda yi wa ku gata ne ni ba barawo bane ba kaga dalar harawa ya kake wata harawa harawa sai nawa zan za a sako da ita sako da ai ka sako da harama sai dai ka sako da ita da raina kake ba wallahi baka yi sako da kake ba ni da nake da gadan nan gaba da baya kada kai mun rashin kunya na ma abin da ibunan kar ka kai mun rashin kunya kai maga kai bari ya ha ya ka jawo ya ka janye miki kunya ka ya ka jawo ka ya ka jawo ka same na ba ka same na ba ka same na ba Kiran ki da ke duba. ki da hanzari ba da ke ne nuna abuciya bai bai an gama abin an yanzu wa kun waƙoƙin soya zan koma yi wallahi da Allah ya sa lokacin shata an samu basira shata yayi waƙoƙin soyayya da na daɗi abokina kenan shata abokina ke ya ki da hanzari ba da ke ne nuna abuciya ka san shata abokina ne to da kai ki zo da taimai soyayya cikin kuwa. shata kun yawo da shi a duniya kai kai kai bana zai sallama ina masu gidan suke ana a ciki ne awo ba za ku fito ba to wallahi za mu kunna gidan wuta zan kunna gidan wuta idan ba ba ka Me kana faɗa magana ba na. Eh. Magana magana. Baka ji? Ba na magana. To jiki magayi. Wallahi tallahi ina ji. Wallahi tallahi ina ji billahi da. Okay. Ya mutanen gidan nan. Sannu ku da lafiya. Ni kaɗai ne dai kuma ba ni da lafiya. Ina zuwa. Ina zuwa. To. Magana ta marasa hankali za a yi. To kawo. To kawo. To kawo. ina yar uwar mu amarya da muka kawo gidan nan har yanzu ba ka ji eh, a ah, ina ji wallahi ka san da yake ba ba a gidan to ga gaya mana wannan gashi kun ga wannan gashi dan shoki ne ba ya jin da yake hmm? wancan kuma gashi nan da kashashe da yake nan wancan kuma shi ne mai dan da mai dan galmu galmun gashi wallahi ba ni bane ni kuma ɗaya daga ciki ma ke soyayya da ita to ni yanzu abin da nake so da ku kaga wukan nan ko a nuna mun wanda ya rike na yawon mu kai na yawon mu wallahi karka magana karka danyo mun ko wallahi tallahi ba mu wani wai ba mu oda oga karka ba su oda karka ba mu oda oga ko a nuna mun wanda yadda ke mana yadda kan mana yan uwa ko kuma huta wuyan mutum kamar yadda ake huta wuyan rakumi wallahi tallahi yan matan nan ne suka yi ba wanda ya jika kai shiga taro kai ka gaya mana buguwa ko wata kai ka gaya mana da yi ko wata banki ne kai kai kai kai na cire ma makogaro waya dan girman Allah kai hakuri kana ina waye da ke da idan suka ne suka mata ne suka da Roger in hausu mana. A karka hau mu karka. Yasa yasa yasa yasa yasa Za ka gaya mun inda kake ko ba za ka gaya mun ba. Suna suna wannan ta ba. Ya ta Saro. Sara kenan. Eh, sauraranni ka sani ko ta zo ko kar ta zo to mu dai ga mu mun zo kuma ku sani za mu dawo in Allah ya yi wannan daman ai na san a zaune take wannan magana awo ji ko kware kuwa kana ji kware kuwa to ka kula da ni da kyau eh, na kula da kai idan baka nuna mana ita ko ka kawo mana ba eh, wannan gaskiya daga nan zuwa awa biyu da daddare za mu dawo eh, duk mai bacci a nan gidan ma wallahi sai ya tashi a dole sai ya tashi kai bai tashi ba zan tashe shi kuma sai na huda ma wuya na san ni kuma yadda ake huda rakumi wuya na san ai na san yadda ake soke rakumi na san wannan ba na san wannan ka san gane ne ne ba ba amma mahaifinka mutumin kirki ne tun ina limamin masallaci tare da shi muka taso to ba wannan ce ta ba alias mu je kawai sai ko kanin buba a shafe ne kuma wallahi koko ba a koko da kowa ma ya gane ya wannan sai da ce ga annabi wannan na bayan sai da ce ga manzon Allah baba sun tafi sun tafi baba ina wai tambaya sun tafi sun tafi baba sun tafi wallahi ba shi da imani wannan sayar fa wannan sayar fa ko akan katako two by two sai ta yi masa ba daidai ina wasu su kashe ka kai sai kashe ka dai Allah ba za su kashe ka kai su kashe ka dai su kashe su katan ba za katan ba a karkai karkai karkai magana ni na san Allah ya san me zan mai wallahi zan muku dan yanke fa ya hakuri zan muku buran kada ma fa wallahi ba ma su haka kuma dai Magadin baba. Tarman malam tarman duduwa. Akwai wani jaki a gidan mai gari. Ayin da ya Allah haba da Allah. Shi isa wani lokaci. Da abin da za ke ce ku rinka tsaya kuna gane. lokacin da muka yi kuruciyar mu waka kwawace iri ce a dandali da zabiya da za kwawace za ta sai mun gane ba tarman malam ake cewa ba sai a ce na zagi malami kwaki wata magana akan mai gari ce na ci mutuncin sarauta tarman dudu ake cewa tarman dudu tarman duduwa kwai wani bako a gidan mai gari baya duka baya lamuni baya neman yan matan gari kowane ko ya nema wa zai ba shi ma yaya ta landiyo mana to ku fara amshin mugen kujen da take Tarman dudu, tarman duduwa. Kai wani bako a gidan mai gari. Baya duka baya lamuni. Baya neman yan matan gari. koya ne ma ba zai ba shi ma. Kanwa ta landiyo man. Yaya ta landiyo man. sa'ata landiyo mana landiyo mana ye landiyo landiyo landiyo ke tashi daga gudu landiyo landiyo landiyo ko ah, ah, landiyo landiyo nake ka san kamar baba ta ce landiyo ne eh, ba ba gane shi ba ne na gane shi na ɗazu ne ta dawo ko ba ta dawo ba ye eh. ta dawo Ba tafiya za ka kira ta ta zo tana nan. A ah, kayan ta ko sai in kira mata. A nan bayan gida. Kai. Ka nuna mana can. To. Kuma sai mana za ka fita nan. Eh, a'a ka san ah. nan ma hanya ce. Okay. Eh, ku riƙe mun mana. Kai. Aga. Ina man loken mana. A wuyansa za ka samu. Ah! ya ne dan girma Allah ce baka mun mallam ko kar kai mun irin wannan haba mallam kar kai mun ka sasaba tana ina kana wancan daki kai kwana mata kira kar kai mana batsama eh san batsama wallahi ba ma balama ba mu iya tafiya batsama balama ban yi fitsari ko da dan Allah ku muje ku muje ku muje ku muje ku muje dakin ku fito da ita ku fito da ita ku fito da ita gai samun a'a samun lauje malam ba ina zuwa da halin kamar eh wallahi ba zan miƙar ba wallahi ba zan miƙar ba wata na taso ne ba zan miƙar ba waya ya za a yi eh, fito da ita zan yi wallahi ka sani eh, eh, za mu dawo za mu ƙara baka dama ta biyu idan mun dawo na uku kenan idan mun dawo mu samu yar uwanmu idan kuma ba haka ba luje luje luje na san luje na san na san luje <laughs> dan labai na san luje na san luje tsayo ba eh, kana ji ko eh, ina jin karamci ka ne mun yawo da hankali <laughs> Allah ya kara maka gane ni ne baka yi ba mahaifinka ga gona ta ga gonarsa gaskiya ne amma ni ba wannan ce ta kawo ne <laughs> ɗan ba aka ce da da tsimma da na kama ma zakara kun je kun gasa Kai. <laughs> mun bata ma. Ah wallahi ba zan ma balama ba. Wallahi ba zan baka balama ba ran kai. Ba shiga dai Na shiga. Kin shekarun jiya wata ne. Allah. Ba a wasa da ni. In kai wasa zan cire ma kai. <laughs> Zan cire kanka. Ko sai na tashi ga tsawon. A'a na san na riga fa na ga tsawon ka. Ka san ni na taya banka. Ina taya banka ganewa ne ba ka yi. so ka ba shi last warning idan muka dawo da daddare ba mu samu kanwar mu ba an gama uga duk abin da ya same ka kai ka jawo kanka wannan gaskiya ne karka koka da ni wannan gaskiya ne fa ka ji abin da ya ce da kai ka ji me ya ce na ji wallahi na ji ma kai ka san kai ka ga wannan abu haka haka zan daga shi basa shi a kanka wannan gaskiya ne ranka kiyaye na kiyaye na kiyaye walan ba hayacinka kake ba wani lokaci addu'a ma ba za ka yi daidai ba sai na kawo kulu wallahu sai in ji na kai rabi na cafa na shiga taɓa da na kai rabi na tafa habba kawai sai na kawo kulwar layo sai na ɗosa na shi. wannan addu'a ce kawai za ta raba ni da wa'annan addu'a